masu tambaya na hanyar da su bi samu scholarship domin su karatu a kasan waje. A cikin satukan da suka wuce dinnan mutanen da suka mu wannan tambayar suna da yawa. Na zo muku da bayanin da kuke bukata. Na farko ba ku bukatan wani computer, ba ku bukatan ku je wani cafe, smartphone din da kuke amfani ya wadatar muku. Da waya hannunka zaka iya scanning takaddunka, zaka iya typing to me kake jira. maimakon nisan da ka sai ta ka dinga karar da ita kana yawo daga social media zuwa social media me zai hana ka yi amfani da ita kaɗan daga cikinta domin ka gina kanka future mai kyau na farko a matsayin ka wanda ya gama secondary school kana da credits ɗinka a WAEC da neko kana da damar fita ƙasar waje da yawa amma ba za ka sani ba saboda ba kwa duba internet musamman ma uwa uba digiri da farko na fara googling best scholarships for international students ga sunan kuma duka a cikin waɗannan Harvard, Toronto babu wanda ba ka iya samun su ba sai dai baka yi apply ko kuma sai dai baka sa kanka ba. kafin na gaya muku inda za ku yi applying su zan fara gaya muku inda za ku je ku samu bayanai akan scholarships da suka dace da ku na farko ku fara buɗe browser ɗin ku danna wannan link ɗin uscollegeinternational.com kuna buɗe zai fito muku da wannan bayanan 15 fully funded scholarships for international students kana matsa kasa zai nuno maka wannan bayan na farko wani irin scholarship kake bukata na biyu wani irin degree ne diploma ne masters ne ko phd ne na uku daga wani region kake africa ne daga asia ne na karshe kuma wani subject kake so karanta da na danna zaɓi na farkon ga abin da ya fito scholarship ɗin kango wanda za a biya komai da komai har kuɗin mota da komai za su cover ɗin shi full tuition kuɗin makaranta su na biya sannan kuma rabi da rabi ko kuma wani irin scholarship kake bukata shi ma ka zaɓa ka danna na biyu idan ka danna wani digiri kake so kai kun ga akwai diploma in ka gama sakandare ko kuma kana so kai digiri ko kuma masters ko kuma phd ko kuma medicine kake so karanta duk gasu na da na danna any region kuma kun ga kamar yadda na gaya mun gashi nan united states canada germany europe gashi nan australia da china da sauransu da na danna inda nake so na karanta kuma ga abin da ya fito nan kun gani business gashi nan humanities engineering data analysis da computer science duk gasu kana danna yes zai kawo maka duka scholarship da suka dace da kai internationally sannan kuma zai tambaye ka wannan tambaya ka saka email ɗinka sannan ka saka content ɗinka don kana so a dinga turo maka da notification na scholarships a kullun da kullun ni kullun na receiving notification na scholarships kala kala kala kala wannan bidiyon part 1 idan ma ta kai ta kawo za mu ranka ya mu koma youtube domin mu dinga dogayen videos masha Allah za mu dinga yi